ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب ba kai ne farkon manzan da mutanen su suka kareta shi suka yi masa izgili ba lalle al'ummomi a gabaninka ya kai wannan manzo sun yi izgilanci ga manzanninsu sun kareta su sai na yi wa kafiran da suka ta manzanni jinkiri na talala har sai da suka yi zaton cewa ba zan hallaka su ba sannan sai na damƙe su bayan jinkiri da dangogin azaba yaya kaga uƙubata ta kasance a gare su hakika ta kasance uƙuba mai tsanani